le gouvernement, le SNEX et le recteur ont convenu de ce qui suit. A sanarwar da magatakardar kungiyar Sinex ta malaman jami'ar rashin yamai Muhammad Kabiru Mamman ya karanto bayan tantaunawar tsawon awoyi da hukumomin ilimi mai zurfi. Malaman jami'ar ta yamai sun yanke shawarar kawo karshen yajin aikin da suka tsunduma a tsakiyar watan jiya saboda abin da suka kira yunkurin azabtar da malamin jami'a. Laifin da suka ɗora alhakinsa a wuyan shugabannin kungiyar ɗaliban jami'ar yamai waɗanda tuni aka kori biyar daga cikinsu daga jami'ar. The Snack Section Dynami décide de la levée du mot d'ordre de grève illimité. Ƙungiyar Snack ya mai ta buƙaci magoya bayan ta cewa daga yanzu su ɗauki dukkan matakan da suka dace domin cike giɓin karatun da ya biyo bayan wannan yajin aiki da aka shafa wata guda ana gudanarwa. Et à prendre toutes les dispositions pour rattraper le retard académique consécutif à cette grève. batun rushe kwamitin ɗalibai mai kula da sha'anin tsaro da lazabtarwa da ake kira kazo wanda malaman jami'a suka nuna bukata a kai wata magana ce da taron tattaunawar ɓangarorin biyu ya ɗora wa hukumomin jami'a alhakin zakulo matakan da suka fi dacewa kafin nan ministan ilimi mai zurfi yahuza sadisu ya tabbatar wa malaman jami'ar cewa gwamnati za ta yi tsaye-tsayen daka domin tabbatar da tsaro a faɗin jami'ar ta abdulmumuni sannan ya gargaɗe su su matsakami domin cike giɓin karatun da yajin aikin ya haifar. Et nous allons également veiller à travers cet accord que la sécurité soit garantie sur l'ensemble du territoire universitaire. A ranar larabar da ta gabata ne kwamitin mashawarta a jami'ar Yamai ya ba da sanarwar korar wasu gaggan shugabannin kungiyar ɗalibai ta kimanin biyar daga jami'ar kwata-kwata. saboda zargin su da yunkurin dukan wani malamin jami'a a farkon watan jiya lokacin da ya yi kokarin ratsa wani taron ɗalibai lamarin da ya sa malaman jami'ar ya mai tsunduma yajin aiki na sayar da hali ya yi rashin jin daɗin wannan yajin aiki ya sa ƙungiyar iyonun kai maganar gaban shari'a sai dai alkali ya ce ɗaliban ba su da hurumin gurfanar da malamai akan batun yajin aiki yanzu kam abin jira a gani shine idan ɗaliban za su koma kan ajin karatu ko kuma a'a. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.